الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد دامي درسينا عشرين دسيدة شي قبل كراتمنا القواعد الكبرى نا العز سلطان العلماء العز ابن عبد السلام رحمة الله عليه har yau dai muna cikin wannan rana ta 28 ga watan zulhijja hijira ta 1447 wadda ta daidai da sha hudu ga watan shida shekara 2026 ta miladiya na'am bismillah alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd يقول المسنف رحمه الله faslun fi bayanin adli na'am yace wannan fasali ne a cikin bayanin menene adalci wannan fasalin ya kawo shi a tsakankanin maganar da misalai da yake kawowa na taqdimul fadil alal mafdul za mu sake komawa ya zuwa ga taqdimul fadil alal mafdul wani wani da alaka da wato yadda shari'a take duban maslaha maslahar kuma shine na tunda ana maganar tasuya ne tsakanin masalih Hmm? menene ainihin bayanin adalci wajen ba mu masu haƙƙi haƙƙinsu na'am faƙadirun na baƙati bilhajati ma'a tafawutiha adalun wata suwiya من جهة أنه سوية بين المنفق عليهم في دفع حاجاتهم تو واتو أونا أونا ورشير واه Da wato tadbirin a auna ciyarwa bilhajat da bukatuwa da bukatu tare da fifikon bukatun to wannan shine adalci kuma shine daidaitawa ta jihar cewar ya daidaita tsakanin waɗanda ake ciyar da su a wajen ije bukatunsu wato kowa an biya masa bukatarsa lafi makadiri ma wasala ilaihim ba a gwargwadon abin da ya kai zuwa gare su ba wannan ba shine adalci ba ba a ce kowa an ba shi daidai wa daidai abinda aka ba mu kowa a'a kowa an ba shi abinda zai biya bukatarsa wannan shine adalci domin a gusar da bukatu da bukatu shine manufa mafi girma a wajen ciyarwa da kuma waninsu min amwalil masalih na dukiyoyi waɗanda ake bayar da su domin biyan domin maslaha domin cimma domin samar da maslaha mm. fa in qila to idan aka ce idza kana adlu fi lughati huwa at-taswiya idan a harshen larabci adalci shine daidaito wal qadi la yusawi bayna al-khasamayn fi qabul qawlihim shi ku shi kuma alkali baya daidaitawa tsakanin makarata guda biyu a wajen karɓan maganarsu bal yaqbalu qawla al-mudda'i alayhi mudda'a alayhi mudda'a alayhi bal yana karban maganar wanda aka yi ƙararsa tare da rantsuwarsa wala yaqbalu qawla al-mudda'i amma baya karban maganar wanda ya ƙara illa ba'da nukul muddaa alayhi sai bayan al-mudda'a alayhi ya ƙi rantsuwa وكذلك وظف البينة على المدعي hakanan ma an sanya kawo shaida akan wanda ya kara muddai وهذا ta لا تسوية في لا تسوية to wannan ma IPP ko ne babu daidaito a tsakani hmm. Hmm. makarata idan suka zo gaban alkali an ce dole ya adalci amma ba zai karbi maganar mai ƙara ba amma zai karbi maganar wanda aka yi kara tare da rantsuwarsa in wani ya zo ya ce abin nan a gidan da yake ciki gidana ne ya ce wannan gidan da yake ciki gidana ne ya zo ya kai kara hmm? ai ba zai karɓi maganar zai ce to kai gidansa ne shi ka bashi gidansa eh, ba zai karɓi maganar sa ba amma shi almudda alaihi wanda aka yi kararsa sai ce a ba gidansa bane gidana ne zai karɓi maganar sa amma da sharaɗin zai yi rantsuwa amma shi almuddai ko da rantsuwarsa ba zai karɓi maganarsa ba kuma zai ce ya kawo shaida amma ba zai ce ma wanda aka kai ƙara je kawo shaida cewa gidanka ne ba an zo an ce kana cikin gida wani ya zo ya ce gidanka ne ya ce je kawo shaida cewa gidanka ne eh, alƙali zai haka to ya daidaita tsakaninsu kaga yadda ya fuskanci mu'amala da su daban ne to wannan za a ce rashin adalci kenan alkali ya yi rashin daidaito bayan kuma an ce alkali dole sai ya yi adalci bai daidaita tsakaninsu ba amma kuma abin da ya yi adalci ko bai adalci ba shi ne adalci amma ya daidaita tsakaninsu bai daidaita ba saboda haka don yin raddin a kan cewa waɗanda suke cewa idan aka yi in aka yi ciyarwa gwargwadon bukata ba gwargwadon mikidarin abin da ake ba kowa ba an yi adalci to kuma bayan adalci shine kowa a bashi daidai wa daida shi a taswiya to kaga magana su ta rushe da wannan misalin da ya kawo na alkali na'am akwai wanda ke cewa ko duka cewa tun wannan biyar wannan ya wajen ciyarwa mm, mm. ya ba kowace irin abin da ta saba ci eh, to shi ne ai haja hmm? na'am eh za a duba arzikinsa kuma za a duba halin ita matar biyun ake haɗawa biyun fi zo sa'atin min sa'atin faman kudura alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah in zai iya sai ba bata amma in ba zai iya ba sai ce to a'a a ihsan in ba zai iya ba sai ce a a ne eh, kin ga baki saba ba shi din ai abin da yake faɗa yake ne daful haja na'am ita ba za a dawo da ita ƙasa ba sai gwargwadon in ba zai iya ba in ba zai iya kaiwa ya zuwa ga matsayinka ba sai ta eh yanzu wannan abin da ya zai ƙi bayan an ce limfi dusa ati min sa'ati yana da iko yayi ya dago mata ita ma ta zamanto yayi ta zamanto yanzu tunda ta aure shi ita ma yanzu ta zamanto ganiya ta hmm, ta arziki ya dago ta na'am na'am hmm. in yana da iko in yana da iko in ba shi da iko ba dole ba ne sai ya ya nemo amma yana da iko wannan ita ya mata irin inda ce wannan kuma ya mata wannan ya kaso shinkafa da dariya da makaroni ita kuma na kawo mata gero da da abin nan zai iso waccan shinkafa da kaza kaza da kaza ita ma wanda zai iso to amma zo ce a kai kun jin ku gero ake da dawa da mu karanta abin da yanzu yake faɗa mm. Mm. Mm. na'am

daidaitawa a cikin hukunci da kuma dukkan naɗe-naɗe na shugabanci shine ya daidaita tsakanin masu yin da'awa a cikin aiki da zahiri kamar ya sanya haƙƙin kawo shaida ya zamanto yana kan masu da'awa rantsuwa kuma akan masu inkari ورد الأيمان على المدعين عند نفول المنكرين da kuma mayar da rantsuwa akan masu da'awa yayin da masu inkari suka yin rantsuwa na zo an ce gida nasa ne aka ce ka ce to ka zo ka rantsa shi, ni ba zan rantsa ba hmm. shi da ya ce gida ba nawa bane ya gida nasa ne ba nawa bane shi ya rantsa وكذلك التسوية بين من يقبل قوله من المدعين فيما وظف عليهم a haka nan, daidaito tsakanin wanda ake karban maganarsa na daga masu yin da'awa a cikin abin da aka dora musu kawo da shi na wato a shaida kamar waliyi a wajen rantsuwar tabbatar da kisa waliyi eh, da da kuma miji wajen rantsuwar li'ani da kuma amintattu wajen karɓar su a cikin salwantar abin da aka ba su amana hagan aka ba mutum amana ya zo ya ce an sace ba za a ce ya kawo shaida ba hmm. ba za a ce ya kawo shaida ba sai dai fi ma yi gabo alaihi sai dai abin da yake za a iya boye shi hmm. eh, amma dai yin amini ne a a baka lamuni ba a neman kuma kan cewa sai sun kawo bayyana ana karɓar maganar mm. da waɗanda aka ba su ajiya wajen karɓar zancen su wajen cewa sun mayar da ajiyar da aka ba su <clears throat> abin rairayowa a cikin wannan dukkaninsa shine daidaito wajen hukunce-hukunce a wajen wato daidaito yayin da aka daidaita wajen sabubba Mun hmm. ga abin da muka ce a cikin dokokin da muka ana la'akari wajen yanka gwargwadon ɗaukar nauyi na mace da yalwar miji yanayin matar yadda al'ada take gudana a wajen da lokacin da yanayin tattalin arziki na wajen da lokacin da sharaɗin kada ya gaza abin da zai ishe ka bisa al'ada eh. bai aza tambayar bane ya kan cewa wajibi ne ya dago ya dago ya dago ta zuwa ga matsayin waccan ko ba wajibi bane na'am na'am ka sani anna lima zakarnahu min al cewa domin abin da muka ambata na yin adalci da gudun abin da zai kawo wato kyashi wato kunan zukata wajibi ne akan alkalai daidaita tsakanin makarata masu rikici makarata wajen fuskantar su yayin zance ko kuma kawar da kai daga gare su da wani wannan domin gabatar da ɗaya daga cikin makarata guda biyu zai eh, mai wajabtawa ne ga sanya wato a kunan zuci da kuma kullata hikido a cikin zuciyarsa kullatarsa wala ya jiri zalika fi haƙƙin musulmi wal kafir kama wannan fa baya guda ne a cikin haƙƙin musulmi da kafiri ana magana in tsakanin musulmi da junan su ne li'anna jinayatahu su yi bil kufri to me yasa me yasa aka ce a wato ba laifi ai makafiri wannan a kaddamar da musulmi a kansa ko da ka wannan zai kawo kunan rai a cikin zuciyar shi kafiri dinnan yace domin yi ma wato laifin da ya yi kansa ta hanyar kafirci ta jinkirtar da shi habmahu ta wajabta wato a wato a tauye masa haƙƙinsa da kaskanta kuma a kaskantar da shi kamar nuzimuhum bil ghiyar kamar yanda muke lizunta musu da su canza kama wa izhar sagar da kuma su bayyana kaskanci an yadin wa hum sagirun annan sagirun eh algiyar canzawar kama ba ka san ana an ce ahlul zimma za su zama dusa da kama daban ba wani lokacin izzar musulunci ne amma an suka zama to musta'ama nuna wannan duk babu wannan wajen sa tufa eh, da an gansu za a gane doka ce ba zai sa rawani da eh, eh, hula da rawani ba mm, mm, mm. Mm-hmm. fa'in to aka ce da to da za a je neman aure wajen waliyi wanda yake da haƙƙin tilasta ma a bar walicinsa wajen aure shine uba ko wasiyi wanda uba ya bashi wannan haƙƙi irin na uba aka nemi auren ɗaya daga cikin 'ya'yansa mata biyu ya takhayyaru fi tazwiji ayyatihi ma sha'a to shin a nan wajen zai yi zaɓi wajen aurar da kowace daga cikinsu ya ga dama am yabda'u bi ihdahuma ko ko zai fara da ɗaya ne sannan ya biyo ɗayar da ɗayar an fahimtar tambayar mutum yana da 'ya'ya guda biyu uba yana da 'ya'ya guda biyu sai in aka zo aka nemi auren su su biyu to zai zaɓi wanda zai fara auren da ita ne ko ko wajibi ne ya fara auren da ɗaya kafin ɗayar hmm. eh, hal ya ta hanyar fi duji a ayyate don ba khutiba ila na eh, eh, ibnatayhi eh aka zo aka ce an nemi auren ɗaya daga cikin ƴaƴansa biyu hmm. ba a ayyana ba to a lokacin nan zai zaɓa ne ya gani wacce ce zai haɗa ta da wannan wanda ya zo neman auren hmm. ko kuwa zai fara da ɗaya sannan ɗayar na'am kun ga wannan ana maganar idan maslahar biyu ne suka zo daidai adiya yansa duk mata ne kowace yin aka aurar da ita an samar da maslaha to zai yi zaɓi ne ko zai yi ƙuri'a ne ko zai fara ko kuwa zai fara da babbar ko kuwa ko kuma wannan eh wadda tafi bukata in ya gani ko kuma wadda tafi girman shekaru ko makamancin wannan bai ayyana ba kawai ya zo ya ce ni dai ina son a ɗaya daga cikin 'ya'yanka mm. eh mana eh ce ina son da Allah ka aura ma ɗana ɗaya daga cikin 'ya'yanka mm. Hmm. to yanzu ne ake yanzu da ake yin psychology a duk ba a yin wannan hmm. na'am ƙulna to sai mu ce in ta sa wata fi salahi wata waƙan ilan nika ta hayyara bai na to idan sun yi daidai wajen kyan addini salaha kenan wata waƙan ilan nikah da kuma buƙatuwa ya zuwa ga aure to sai ya zaɓi tsakaninsu kowace ta kirki kuma kowace tana buƙatar aure, to sai ya zaɓa zai iya yin ma ƙuri'a zai iya ƙuri'a ya ce to wadda ga wadda za a yi wa in ta fi tsala in ku suka yi sabani suka yi daidaito a wajen kyan addini amma suka saba wajen bukatuwarsu wajen shauƙi wajen bukatuwarsu ya zuwa da hankolansu kan su yi aure qaddama atwaqahuma to wadda tafi ko wadda tafi bukatuwa ya zuwa ga aure sai ya gabatar da ita wa in wa waqanin salihah idan kuma ita salihar ita ce wadda bukatuwarta ya zuwa ga aure ta zamanto kan cewa kaɗan ita kuma watsatsar ita ce wadda bukatuwarta ya zuwa ga aure ya zamanto ya karu to a cikin wannan akwai tsokaci akwai kuma fuskar duba a to ya ce wallazi a rahu ni dai abinda nake gani a gabatar da watsatsar saboda ije abinda ake tsoron afkuwansa na fajircinta ita ku salihar ita ku nagartar ta gari to wannan nagartar ta za ta hana ta fajirci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan ba ma mutum kyauta wa a ahabbu ilaihi. Waninsa ya fi soyuwa gare shi bisa wanda ya ba ma kyautar kifata an yukabba bin nari ala wajhi saboda jin tsoron kar a kifa a cikin wuta akan fuskar sa domin tsoron Allah mai tsoron Allah tana hana shi saban Allah fajircin fajiri fajircin fajiri kuma yana afka shi a cikin laifi da da da shishigi na'am al-misal to misali na goma sha shida kun ga wannan mun tsawaita akan na din nan saboda abin da ya ya da shi na tafsirin adalci wannan tafsirin adalci yana da muhimmanci hmm. cewa wajen nafaka abin da yake ne a adalci shi ne saddul haja abin da zai biya bukata toshe bukata hmm. na'am المثال الثالث عشر من تكذيب الفاضل على المفضول مثالي na goma sha shida na surorin gabatar da abin da yake mai falala akan wanda yake koma bayansa a falala idan kana lahu abdani idan mutum yana da bayi guda biyu maza ahaduhuma barrun taqiyyun dayan su managarci mai tsoron Allah wal akharu fajirun shaqiyyun Ɗayan kuma fajiri ne a matsi wato a watsatsi. Kaddama ita kalbar saƙi ala ita fajiri shaƙi. To sai ya gabatar da ‘yantar da wanda yake mana garci mai tsoron Allah akan ‘yantar da wanda yake fajirin wato a watsatsi. Liyanar insana ilal abirari afzalu min al insani ilal fujjar. Domin kyautata ma nagartattun bayi ya fi falala bisa kyautata ma fajirai. hakanan ma idan da za a ce ɗaya daga cikin bayin guda bayin nan guda biyu makusanci ne na zumunci gare shi ɗayan kuma manisanci ne to sai ya gabatar da makusancin akan wanda yake ajnabi lijtimali iskihi ala maslahati al'itaqi wa silati rahim saboda yantar da shi ta kunshi maslahar yantar da bawa da kuma maslahar sada zumunta idan wanda yake manesanci ɗin wajen zangantaka yana wato kan matukar a matukar kyan addini ne ya takadimi ihi ala iskil qaribin fasiki nazarun. To wajen gabatar da yantar da shi a kan yantar da makusanci wanda yake fasiki to akwai abin duba. ƙarƙarin Wa karkarin ashabu to malamanmu malaman al'ashab abokan wato ‘yan uwanmu malaman shafi'iya sun ce idan mutum ya sai bawa domin ya ‘yanta shi to ya sai bawa wanda yake makdud wanda yake wahalalle wanda dai ya sha wahala abin wahalarwa domin yantar da shi ya fi falala bisa yantar da wanda yake mani'imci majdud kuma wanda yake yana da tagomaci domin abin da zai ije masa na wato na wulakancin bauta da wahalar da wahalar da tsananin wahalar da yake sha waljahadi ko waljahadi eh da wahala mimma yadfa'uhu min ya fi falala bisa abin da yake zai ije masa na kawai kaskancin wato bauta din tunda shi wannan wanda yake cikin wahala za ka ije masa a kaskancin bauta da kuma kaskancin wahalar da yake sha da yake ciki law ishtara abdan haka nan da zai sai bawa domin ya mallake shi ya rike shi ya rinka masa hidima liyanfa anhu mashaqqat al-kadh wal jahd dan ya ije ma wannan bawan tsananin wahalar da ke cikin wato aiki aikin wahala da kuma aikin da kuma wahala la usiba ala zalik ta ku za a bashi lada akan wannan lima fihi min daf'il mafsalati an al saboda abin da ya kunsa na ijewar barna ijewar wahala ga barin bawa wa kam fi hada wa amsalihi min mithqali dharratin min al a wato abu nawa ne a cikin wannan da makwatancinsa na wato kutankucin kwayar zarra na alkhairi na misali sami ashar misali na goma sha bakwai idan wajada man sulu ala bugi muharramin idan mutum ya samu wanda yake kai farmaki yake kai wato a yake kai farmaki akan akan mace wadda take muharrama don ya keta alfarmarta waman yasulu ala udwin muharramin da kuma wanda yake kai farmaki akan wato gaba ta jiki wadda take mai alfarma ko kuma rai wadda take wadda an tsare ta ko dukiya wadda take ta haramu wato an tsare ta fa'in jam'u bai na wal nafsi wal mali to idan zai iya yiwuwa a hada tsakanin tsarewar farji da tsarewar gabar jiki da tsarewar rai da tsarewar dukiya jama'a bainar saunin nafsi wal uzmi wal bu'i wal mali li masalihiha to sai ya hana tsakanin sai ya hada su gabaki daya tsakanin tsare rai da tsare gabar jiki da tsare farji da tsare dukiya saboda abin da suka kunsa na maslaha wai ta'azzara al-jam'u bainahu bainaha to idan ba zai yiwu ba fa ya tsare ya kare su ya tsare su gabaki daya to sai ya gabatar da kare rai a kan kare gaban jiki ya gabatar da ijewar karewar gaba a kan karewar wato farji ya kaddamar da karewar A kare farji kan ijewar ba da kariya ga dukiya ya gabatar da kare tsare dukiya wadda take mai kima akan kare dukiya wadda take wulakantatta illa an sahibul ganiyan sai dai in ya to ma abucin wannan dukiyar mai kima mawadaci ne wa sahibul haqiri faqiran shi kuma ma abucin wato wulakantattar dukiyar fakiri ne la mala lahu siwa ba shi da wata dukiya in ba wannan dukiyar ba fa fi hadha nazar to a cikin wannan akwai akwai tsokaci akwai kuma zurfin tunani akan wanne za a yi kun ga yadda tartibin yake annafsu

ya zo da makami yana nima ya ɗauki rai kuma ya keta alfarmar mace ya keta alfarmar matar mutum kuma ya yi sata mm. to sai ya fara da tsare ransa kafin ya hana shi Eh, eh, a ɗaukar dukiya eh? kare ya zamanto ɗaukar tsare dukiyar shine a gabansa ya zamanto tsare ransa shine a gabansa na farko haka zalika tsare ransa shine a gaban tsare a gabar jikinsa idan zai iya ransa zai tsira amma wannan zai bayu ya zuwa ga wato ya sare masa hannu to ya kai farmakin da zai iya ije shi ko da zai rasa hannunsa hmm. na'am kamar yin yara a ake fama da yana da iyalansa da damuwa wata ya taba kai wannan mutanen da ya shi ne Allah ya amintar da mu na'am eh a'a dukiya mai yawa akan dukiya wadda take koma bayanta a kaɗan alhaƙir ɗin ai wato wanda yake bai taka kara ya karya ba kamar alal misali abin nan waya ce irin ta miliyan da kuma 'yar waya irin ta 'yar dubu goma ɗin nan mm. to sai dai idan shi mai waya ta miliyan ɗin mawadaci ne shi kuma mai wannan wayar ta dubu goma ɗin nan wato fakiri ne da kyar ma yake zai iya mallakar wannan ma da kyar ya mallake ta to ka tsare dukiyar tasa waje wanne ya kamata ka tsare tasa ko ku ta mai tsada. to shi ce fi haza nazar wata ammul <laughs> na'am wata halin misali zahir to fifiko tsakanin waɗannan abubuwa na maslaha zahir a bayyane yake وإنما تقدم الدفع عن العضو على الدفع عن to abin da sa aka kaddamar da kariya ga wato salwantar gaba a bisa kariya ga keta alfarmar farji

domin abin da yake abin da yake salwanta saboda salwantar rayuka ya fi girma bisa abin da yake salwanta da salwantar farji hmm, wato wannan tartibi ne tsakanin almasalih almasalih na annafs na hifzul nafs da kuma hifzul nafs hmm. hmm. idan kamar yadda muka faɗa wani dan ta'adda ya shigo gidan hmm. zai masa abin da ke kuma yanayi da ke ta haddin eh, yalansa hmm. sai ya fiye ce a sai dai bayan ransa sai dai an kashe sana a yana hmm. kuskure ya ce a ba kuskure ba ne saboda ai man kutila duna malihi ba huwa shahid in kaga ai yayi a yayi ya yi mugamara da ransa don tsara dukiyarsa eh, kuma an ce ya yi eh, eh, hmm. to na iyali ya kaga shi muqaddamun ma alal mal aka ce to dan ya tsare iyali ma min babu aula na'am ya sha bamban da misalin da wannan misalin da aka bayar an ce misalin da ya kamata a ran mai bayar hmm. kamar ba mutum tsaye bane misali ya shigo Shi ɗaya sai ya zama shi abin da ya sa a gaba kamar neman ya saru wani ya kashe shi kuma ɗaya ya tankari yadi Allah ya kiyaye misali yana neman da fajircin da ya zo to min babin aula ya fara zuwa gurin mai kokarin kisan hmm. gudun mawai ya hana kisan kafin ya je yin kokarin gurin shi ne hmm. wato in zai iya in ba zai iya yiwa a hada su gaba ki daya ba al'asu zai a hada su gaba daya wajen ijewa

saboda wannan hadisin a lalai sallan ba hmm. na'am ya fifita ai wannan duk ana maganar kan cewar a wato tartibul masalih ne amma idan ana a a ai dama kuma ai shari'a ta bada uzuri din kan cewa dan da ka tsayar da ranka mutum zai iya gudu din hmm. zai iya gudu don ya tsira wato ya tsira a ransa ya tsira ko da zai wannan zai bayu ya zuwa ga a yi mu'amala da a yi mu'amalar banza kama wani irin wannan na'am eh. haka ne gaskiya ne gaskiya ne saboda haka ba tsura wannan bace wannan haka ne Mm. Mm. wato kamar kana da ikon ka ije barnar wanda ya zo zai kisan kai kamar dai misalin da tunure ya kawo akwai waɗanda su sun zo su makasudinsu su kisan kai akwai wanda suke su kuma makasudinsu su keta mutunci akwai wanda su kuma makasudinsu sata to ka fara da wanda suka zo su kashe mutane ka ije sharrin su to ne in dukka waɗannan za su yi gabaki ɗaya a ne in duka abinda za su yi kenan sai ka fara da waɗanda suke a da ran tserar da rai ka fara tserar da rai kafin ka tserar da sauran abubuwa din na'am wallahi kuwa mu yi don so nake mu kai fasali يترتب فيه العدالة من الولايات نعم المثال الثامن عشر المثال الثامن عشر مثالي نقوم شاتكوس يقدم الدفع عن الإنسان على الدفع عن الحيوان المهترم أنا قباتر دا بعد كاريا قد أن أدم أبسا إجيور أبسا إجيوا ga dabba wadda take a mai alfarma wato dabba wadda take mallaka aka mallake ta al-muhtaram eh al-hayawan al-muhtaram wadda dabba wadda yake bai halatta kake ta ka wato ko ka kwace ta ko ka kashe ta ba na'am ba kamar dabban farauta ba hmm. kamar doki kamar akuya da sauransu duk wayannan muhtaramu hmm. na'am walaka an ka iya sanya dukkan wannan min na babin wato ka a yi jimuran daukan mafi saukin barna guda biyu saboda ije mafi girman su sai ka ce mafsaratu fawati al wal arwahi a'zam bas barnar da ke cikin salwantar gabobi da rayuka ta fi girma daga barnar da ke cikin wato salwantar salwantar iyali barnar da ke cikin salwantar wato alfuruj na iyali ta fi girma bisa barnar barnar da ke cikin salwantar dukiyoyi kuma barnar da ke cikin salwantar dukiyoyi waɗanda suke masu tsada ta fi girma bisa barnar salwantar dukiyoyi waɗanda suke ba masu wannan kimar ba bar sa'a amma masu sauƙin kima kuma barnar halakar ɗan adam ta fi girma bisa barnar da ke cikin halakar dabba to aka fi kenan can wajen tunda in wajen masalih ne sai ka akasa wajen mafasid kuma shi ma haka za su gani misali hmm. na goma sha tara to idan zamani ya zamanto babu alwilayatul uzma babu shugabancin musulunci mai girma babu komanda in ci na musulmi kamar yanzu وحضر إثنان يصلحان للإمامة yasluhani lil imama aka samu mutum biyu kowannen su ya cancanta ya zama to sarki lam yajuzu al jam'u bainahuma to baya halatta ai jam'i tsakanin su nan ba zai zamanto tahzilul maslahati a jam'u bainal maslahatayn ba na'am lima idza shagura zaman shagura eh shagura eh shagura ne ko shagira wani ne babinta kasan sukan ce a wazifatun shagira bakansi eh, kenan eh, maksurul gain ne ko kuwa ga kasan shagura na sifa na ɗabi'a ne hmm. shagara شغرة مفتوحني إذا هكني أي حلقيني يعني دا بيون شي حلقي أي هكي مفتوح مفتوح إذا شغر البلد أي خلا من الناس فبابه قطع قطع يقطع شغر يشغر أمم كمر خلاني إيه، إذا خل الزمان نعم kuma sai aka samu mutum biyu suka halarto kowannen su sun ya cancanta da a naɗa shi sarki to bai halarta a jam'i tsakanin su ba saboda abin da zai kai ya zuwa gare shi na barna na wato sa sabawar ra'ayoyi sai to abubuwan kawo gyara sun wofinta saboda haka yana adam ma yara ma la ya al-akhar a domin ɗayan su yana ganin abin da ɗayan baya gani na kawo abubuwa na kawo abubuwan gyara da kuma ije abubuwan barna sai to al'amarin umma ya rikice a cikin abubuwan da suke na kawo gyara da kuma abubuwa da suke na barna abin da yasa ake nada wato majibinta lamari a cikin dukkan mukamin jibintar lamari sawa'un wanda yake mai gamewa ko kuma wani keɓantaccen matsayi naɗi saboda tsayuwa da kawo abubuwan gyaran waɗanda aka yi wato aka sanya musu jibintar lamari a kansu wato mabiya da kuma ije ɓarna ga barinsu. saboda dalilin faɗin annabi Musa ga ɗan uwansa Haruna alaihi salam eh, ka zamanto wato khalifa na a cikin mutane na wa aslih ka gyara ka kawo gyara ka kawo maslaha kuma kada ka bi tafarkin mabarnata ka gani jalbul masalih wa dar'ul mafasid fahim kana mutazawiyaini min kulli wajhin to in suka zamanto madaidaita ne ta kowace fuska تخيرنا بينهما to sai mu zabi a tsakaninsu. su wa yahtamilu an yuqra bainahuma to zai iya nubin kan kuma ayi ƙuri'a a tsakaninsu. su daf'an ta'azzi man yu'akhkharu minhuma saboda ijewar wato a batancin da zai samu wanda aka jinkirta a gare su kun ga mun samu asalin election da suke cewa democracy da election ba shi da asasi kaga izumin abdulsalam da sai a yi ƙuri'a a tsakaninsu saboda wanda ya fadi. kar wanda aka jinkirta ba a ɗauke shi ba kada wannan ya zama to sanadiyar da zai sanya shi ya cutu sai ya kan cewa to rashin sa'a ne bari ya sake gwadawa eh? a har yanzu ba a na da yanzu din ba hakura suke ba suna ɗaukan makami ai ba sa ɗaukan makami hmm? sai dai su je kotu to ai shi ne ai shi ne <laughs> ba wa in kana ahaduhuma kana ahaduhuma aslah idan ɗayan su shine yafi wato nagarta ta'ayyanat wilayatul aslah to to jibin to nada wanda yake shine mafi inganci tana ayyanuwa a bisa mafi ingancin magana wato wanda yake mafi nagarta na'am saboda abinda muka gabatar na kan cewa ana gabatar da wato mafi gyaran abubuwan kawo gyara sai kuma wanda yake bin su a wajen kawo gyara a gabatar da mafi ficiyarta a kan waɗanda yake sannan wanda zai biyo bayanta a wajen fifiko sai dai in ya zamanto wanda yake shine ya fi nagarta ya zamanto akwai eh, wato bagidan yana abin ki a cikin zukatan mutane ko kuma mulakantacce ne a wajensu kuma ya zamanto wanda yake shi salihi ne a duk da yake bai kai shi nagarta ba mai nagarta amma ba fiyayye wajen nagarta ba shi wanda yake mai nagartar ya zamanto abin soyuwa ne a gare su ko kuma mai girma ne a idanuwansu sai a kaddamar da nagartacce akan wanda yake mafi nagarta domin fuskantarsa da ake yi za ta wajabta a yi gaggawa wajen biyayya a gare shi da bin umarninsa wajen kawo abubuwan kawo gyara da ije abubuwan barna sai ya zamanto a lokacin nan ya fi jaye daga wanda ake gudunsa saboda wato a durkushewar mataimakansa akan su gaggawa ya zuwa ga abin da yake zai rinka umarni da shi na kawo abubuwan kawo gyara da ije abubuwan barna to a nan sai ya zamanto a salihu nagartacce ya fi wanda yake mafi nagarta akasin ka'ida kenan idan ya zamanto akwai waɗansu itibarat waɗanda yake za a gani na'am misali na 20 idan mutum biyu suka haɗu dukkaninsu sun kyauta jihu da a naɗa su ya zo a musu naɗi wajen wato alƙalanci idan suka yi daidaita ta dukkan fuska kulla sai mu naɗa kowane ɗaya daga cikinsu wani wato a wani sassa wata gunduma in ya zamanto gundumomin sun zamanto da yawa kuma babu waɗanda ake babu waɗanda za a nada a wajen district kenan alkotor ya fi ƙarfin province eh. idan kuma dukkan wato sassan dukkan ɓangarorin na al'umma sun to cike suke da alkalai da masu hukunci to su wa'annan guda biyun da suke to duk sun yi daidai to sai mu zaɓi a tsakaninsu ko kuma mu naɗa kowane ɗaya daga cikinsu wani ɓangare daga ɓangaren birnin ko kuma mu yi ƙuri'a tsakanin kamar da muka ambata wajen shugabanci na al'umma baki ɗaya misali na 21 idan aka samu jama'a kowanne daga cikinsu ya kyautata da zai tsaya da al'amarin kula da marayu to alkali sai ya gabatar da wanda yake shine mafi mafi tsayuwarsu da yin wannan mafi saninsu da abin da yake zai kyautata sha'anin marayu wanda yake ma ne mafi tsananin su wajen tausayi da jin kai in suka yi daidai ta dukkan fuska to sai a yi zaɓi ويجوز أن walliya كل واحد منهم بعض wilaya. to ya halatta a naɗa kowane ɗaya daga cikin su wani bangare na wato abinda ake na shugabancin malam fiha matsawar babu zayayya da saɓani a tsakankanin a cikinta. wanda wannan saɓanin zai kai ya zuwa ga wofantar da abubuwan kawo gyara nasu ko kuma zai wofantar da ije barnar da ke cikinsu. domin shi naɗi, wato a mas'uliya nauyi naɗi. na sarauta na shugabanci koyaushe ya zamanto ta takura to sai ya zamanto mai jibintar a lamarin ya karfafa wajen tsayuwa da kawo abubuwan kawo gyara da kuma ije abubuwan barna a gare ta ko she kuma ya zama to ita wilayar ta yi faɗi sai ya gagara sai ya gajiya gabarin wato tsayuwa da yin wannan in abin eh, in sai da ya girma sai a rarraba <laughs> misali na ashirin da biyu idan jama'a suka haɗu wanda kowanne daga cikinsu ya cancanta wato ya kyautata ga yin kiran sallah in suka daidaita sai mai ƙuri'a tsakaninsu saboda faɗin sa alaihi salatu wassalam da mutane sun san abin da ke cikin kiran sallah da sahun farko sannan ba su samu ta hanyar yi ba sai ta hanyar yin ƙuri'a da sun yi ƙuri'a to in suka in suka in suka fifiko akan juna a wajen aminci da amana da kamewa kamewa ga barin leƙen wato gidajen mutane da wajen sanin wato lokuta da kyakkyawan sauti kun san ana cewa saboda hasumiya da suke hawa in aka san cewa akwai ladan wanda yake in ya hau hasumiya yana ta leƙen gidajen mutane <laughs> eh, kamar yadda wani mawakin su yake faɗa laita ne min da na naharan <laughs> eh, wannan a cikin wannan shekul amin ya kawo shi a cikin kafa hujja na masalihul murtala yana kawo misalin maslaha wadda take hadar ba'ar akari da ita a cikin shari'a yace wani zai ce a abin nan a hana ladanai hawa kan hasumaya maslaha ce saboda in suka hau kan hasumaya za su rinka ganin gidajen mutane suna ganin matan mutane saboda haka su daina hawa sama a ce wannan maslaha ce a ce wannan maslaha ce gari ba ta yi la'akari da ita ba saboda shi hawan su akwai maslahar cewa sautin su zai kai nesa to in sautin su ya kai nesa shi kuma ladan a in ya hau ai ba dole ne sai ya kalli gidan mutane ba sai ya umarce shi da kada ya kalli gidan mutane <laughs> ya kawo misali na al-maslahatul mu'tabara wal maslahatul mulga wal maslahatul mursala akwai yan risalar sa da yayi Sheikh Al-Amin Shinfifi akan masalihul masalihul mursala na'am shine ya kawo wannan baitin laitani min al-mu'azzinin mu'azzinina naharan menene na manta ajizin baitin na'am to sai mu gabatar da mafifici akan wanda ya fifici domin maslaha a cikinsa ta fi girma alaihi salatu wassalamu ya ce sallallahu alaihi wasallam wanda duk aka naɗa shi a cikin wani al'amari na musulmi kuma bai yi kokari a gare su ba bai yi nasiha ba to aljanna haramtacciya ce a gare shi a wata riwaya ba zai shiga aljanna tare da su ba a misali na 23 la yuqaddamu fi wilayati al-hurubi illa ashda'un nas a wajen wato naɗin shugabancin abubuwa abin da ya danganci yaƙe-yaƙe ba a gabatar da wanda ba gabatar da kowa face mafi jarunta na mutane kuma mafi saninsu da dabarun yaƙi da dabarun karawa tare da abin nan jarunta da dai jarunta da kuma kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a sirarsa kyakkyawar mu'amalarsa a cikin mabiya in suka yi daidai idan jihar guda ɗaya ce kawai to sarki sai ya yi zaɓi to zai iya yin ƙuri'a tsakaninsu. su kada wani ya ji wani abu na kullata ga sarki saboda gabatar da wani sa akan idan kuma fuskokin kai harin yakin suna da yawa to kowane ɗaya daga cikinsu sai a fuskantar da shi zuwa ga jihar da ta dace da shi To ka'ida wajen dukkan naɗe-naɗe ga baki ɗayansu. Anna la nuqaddimu fiha illa aqwaman nasi bi jalbi masaliha wa dar'i mafasidiha. Ba ma gabatar da wani a cikin waɗannan naɗe-naɗe illa mafi tsayuwar mutane da kawo abubuwan kawo gyara da ije abubuwan barna. sai mu gabatar da mafi tsayuwa da rukunan ita wilayar da rukunan wannan nadin da kuma sharaɗanta a bisa wanda yake shi ne mafi tsayuwa da sunnoninta da ladubbanta to wajen limanci sai mu gabatar da alfaƙi a wato sai mu gabatar da masanin fikihu akan masanin karatun alkur'ani a mazhabar shafi'iya ya tafi a mazhabar shafi'iya da malikiya ko mu gabatar da mafi sanin fiqhu akan wanda yake shine mafi iya karatu saboda masanin fiqhu ya fi sani da abubuwan da suke wato ruguza rukunai da kuma sharaɗai da kuma abin da yake wato bujiro masalla na abubuwan da suke ɓata ta wakazalika nuqaddimu alwar'a ala ghayrihi haka nan muna gabatar da mai tsantseni akan wani sa lianna wara'ahu yahussuhu ala ikmal ash-shara'i wa sunan wal arkan domin tsantsenin yana zai zaburar da shi akan cika sharadai da sunnoni da rukunai wa yakunu aqwa wa idan bi maslahati as-salah kaga anan sai ya kasance ya fi tsayuwa a lokacin nan da maslahar sallah mm, mm. wa qaddama ba'd al-azhabi waɗansu daga cikin malaman abokan waɗansu daga cikin 'yan uwanmu malaman shafi'iya ya kaddamar da wato limamin da yake da tsabtar tufafi domin galibi cewa wato mai tsarkake kansa daga dauda wadda daudar take ba najasa ba to wannan shine za a zai tsarkake kansa daga najasa sai zamanto ya fi tsayuwa da sharaɗin sallah hakanan ana gabatar da mai gani akan makaho a wajen waɗansu su domin shi yana ganin abin da makaho baya gani na abubuwan najasa zai to ya fi tsananin wato tsare kansa daga najasa wadda nisantar ta sharaɗi ne na ingancin sallah to amma rintsewar idan makaho gabarin ganin abubuwa na haramun to ai rintse ganinsa ba sharaɗi ne na ingancin sallah ba <laughs> wato sharaɗinsa ya je a wani wajen amma a sallah ba a neman sa a nan na'am amma wankan matattu da yi musu likafani da ɗaukansu da binne su sai a gabatar da makusanta dangi shi sa ga muke nake ta cewa da aka ce a yi wajen wankan gawa ta hmm. ce ai ba ai wankan gawa so ake yan uwan mutum sai masa eh a can a gida amma a ce a masallaci a zo a yi wajen wankan gawa hmm. ya zamanto ta zamanto a waɗansu a masu wazifa waɗanda ma suke wankan gawan ya riga ya zamanto musu jiki albashi ake basu ba wani abin nan kiyaye alfarman mamaci da sauransu kaga babu wannan kaga gashi inda yace fa yuqaddamu fihi alaqari ana ana gabatar da makusanta na zumunci garuruwan da babu musulmi ko garuruwan da babu musulmi din a karfafa su akan su makusantansa ko su je su nemo waɗansu wanda za su yi tare da su ba amma ba kuma wannan ishari ne fi ai garuruwa yanzu kasashen musulmi da abin da suke kenan yanzu ma abin ya zo mana an zo za a yi mana ne a nan nace gaskiya ba masu na'am eh, eh Abuja sun yi eh, nan ma abin da Imam Bukhari ma an yi shi ma da sai na ke yace shi ma ba so yake ba amma dai an ce eh haka ne yi haka ne haka amma gaskiya waɗansu waɗansu ba ma sama yin wannan hmm, eh. hmm. za mu kai fasali kuwa to ai jama'a ne masu sallah mhm, mu tafi mu tafi mu je <laughs> li'anna huluwahum domin tausayinsu a kan mamacinsu wannan zai sanya su su cika tsayuwa da manufofin da ke cikin waɗannan wajiban ayyuka da haka ne sai a ƙaddamar da iyaye akan 'ya'ya saboda wato tausayin iyaye ya fi cika bisa tausayin 'ya'ya don haka ne ake kaddamar da makusanci wajen sallah akan mamaci akan dukkanin wato masu naɗi dukkanin wato a shugabanni ko sarakuna ko alkali yan uwansa su ne suke da haƙƙin sallar gawa su ne hatta ko gaba da sarki shi yasa lokacin da mahaifiyar mu ta rufe na ce ma sarki ni zan ni mata sallah <laughs> domin domin makasudi a sallah shine ceto ga yin shafa'a ga mamaci shi ko makusanci saboda tsananin tausayinsa da tsananin da tsananin kuncin bacin ransa bakin cikinsa a kansa yana isa matuka wajen yi masa addu'a abinda ajinabi ba zai ba ajinabi kawai zai ce an ce a karanta wannan ya karanta an gama ya saba yana ta yin sallar mamaci hmm. Hmm. na'am amma haka ne shi muktar ne na'am to shi yasa ne ake gabatar da iyaye mata akan iyaye maza wajen reno saboda saninsu da reno da kuma tsananin tausayinsu akan kananan yara idan mata suka daidaito a cikin darajojin reno to akan yi ƙuri'a tsakaninsu ko kuma a yi zaɓi yin ƙura kafi a nan wajen mhm. ana gabatar da iyaye maza akan iyaye mata a wajen wato kula da maslahar dukiyoyin mahaukata da ƙananan yara da kuma wajen ladabtar da yara da kuma nuna musu wato a sana'o'i da sana'o'i dai domin su ne suka fi tsayuwa da wannan kuma suka fi sanin wannan bisa iyaye mata hakanan ana kaddamar da makusanta wajen walici na aure akan waɗanda suke su ne wato iyayen gida da kuma sarakuna alƙalai ويقدم من الأقارب أرفقهم بالمولى عليه أنا كما قباتر a cikin wato 'yan uwan na kusanci ana gabatar da wanda yake suka fi a kulawa da tausasawa ga wanda yake ababen walicin kamar iyaye da kakanni a wajen shafi iya kenan amma kusa a malikiya 'ya'ya ne suke da haƙƙin wilaya ana gabatar da su akan iyaye Idan waliyan aure suka haɗu a cikin daraja ɗaya, kamar ‘yan uwa da baffanni, to wanda ya fi cancanta da macen, to ta yi izini ga wanda yake shine mafi su a shekaru, mafi iliminsu kuma mafi falalarsu. Kar ta kauce zuwa ga waninsa. Saboda abin da ke cikin wannan na karya zuciyarsa. saboda kuma abin da ke cikin nada shi da za ta yi akan walicin na tsare jami' idan ta izini ga dukkaninsu ya halatta saboda su wajen samar da wannan maslahar da ake nema a wajen aure don haka in ta yi izini gare su to abin da ya fi falala a gare su su kaddamar da mafi falala su saboda abin da muka ambata in ba su gabatar da ɗayansu ba suka yi jayayya wane ne zai jibinci ɗaura auren sai a yi a tsakaninsu saboda duk sun yi daidaito kun ga muna gani a nan wajen ɗaurin aure wani lokacin shi ne zai yi wannan shi ne zai yi na'am والإنسان eh, shi ɗabi'ar ɗan adam yana ƙin a gabatar da wanda yake a kininsa a kansa wanda yake suka daidai amma baya ki baya jin wani abu akan gabatar da wanda yake ya fi shi alkhairi a kansa don haka ne muka ce mafi falala wato a rataya tsaurin auren ya zuwa ga mafi su. hakanan ana gabatar da uba akan sauran asibai a wajen wato walicin dukiya da walicin aure ana kaddamar da kaka akan wasiyai wanda ake ma wasiyi da kuma sarakuna da alkalai ana kaddamar da waɗanda ake ma wasi wato wasiyai wanda ake ma wasici akan alkalai abin da yasa muka kaddamar muka gabatar da mafi kusanci daga wato ma'abuta saba, domin tausayin su tausayinsa ya fi cika sai ya zamanto wato tsananin tausayinsa sai ya zabar da shi wato sai ya kwadaitar da shi akan isa matuka wajen kawo abubuwan kawo gyara da kuma ije abubuwan barna wajibi ne akan shugabanni a wajen raba dukiyoyi na samar da maslahar al'umma wato su bayar da dukiyar a wajen samar da abin da ya fi komai maslaha sannan wanda yake biyo wanda yake biyo ta a ɗaukaka da kuma wajen ije mafi girman so girman barnan sannan wanda yake bin su kun ga wannan shine ake manifesto kenan eh manifesto kenan da ake to amma mu yanzu kunga ga ai duk jami'in ba su da wani manifesto hmm. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك dan uwan mu na'ibi ya tashi daga karatu tafiya ta kama shi ya tafi Bauchi ina roƙon Allah Allah ya kasance tare da shi Allah ya tsare shi kuma Allah ya bashi muwafaka akan abin da yake yi wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in